da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da daidai da daren laraba daren da daidai da daren 29 ga watan zulhijja hijira na da 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan august miladiyya 2020 wannan shine darasi na saba'in da biyar cikin wannan littafi mai albarka ihya sunna wa ihmadul bid'a wallafar hashin Usman ibn Muhammad ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da Shehu Usmanu dan fodi muna babi na ashirin da hudu babin da yake bayani dangane da tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da babin kasuwanci da bayanin abubuwan da mutane suka ƙirƙiro na bidikoki na shaidan a harkan kasuwanci mun karanta gaba da malaye bayani dangane da tafarkin sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama akan al'amarin kasuwanci ne yau za mu tashi gaba na biyu shine albidan fil buyu'i bid'o'i da mutane suka ƙirƙiro. a babin kasuwanci malam yake cewa wa amma ma ahdathahun nasu amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkiro wanda babu tushe ba asali cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hadal babi a wannan babi allazi huwa babul buyu'i wanda kuwa shine babin kasuwanci minal bidai daga cikin bid'o'i da suka kirkiro famin zalika na daga cikin waɗannan bid'o'i shine tarkul jahili barin jahili isuki a kasuwa ya bi'u li nafsihi yana sayar da kaya wa kansa jahili anan yana nufin jahili dangane da shari'an Allah bai san komai a musulunci ba musamman kuma a babin kasuwancin bai san komai ba don nau'i biyu ne akwai wanda ba jahili bane dangane da addininsa ya san abubuwa da dama amma kuma a babin kasuwanci bai san komai ba bai je ya koya ba yanzu wannan jahili ne a babin kasuwanci din tunda bai sani ba akwai wanda tun a falatan ma ba abin da ya sani a addini balle babin kasuwanci din to duk waɗannan nau'uka guda biyu matsala ne domin ilimi shine duk abin da za ka yi ya zama kana da ilimi akan abu wala ya illu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya hukumar lahi da bai halatta ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah akan wannan al'amari don haka bi iliminsa amma babin abin da zai mu'amala da abun bai sani ba to jahili ne game da al'amarin to barin jahili wanda bai san komai akan harkan kasuwanci mai addini ya tsara yaya kasuwanci yake yaya hukuncin kasuwanci yaya sharuɗan yaya kaza duk bai sani ba sai ga an kyale shi a kasuwa ya bi li nafsihi yana sai da kaya akan karan kansa kenan yana yi wa kansa kasuwanci kenan yana nufin ya kamata wanda zai yi kasuwanci in bai san kuma ba jahili ne ko dai ya zama iyayensa jama'ansa manyansa su hana shi sai ya koya in ba haka ba sai a yi doka tunda duk wani kasuwa akwai shugaban kasuwa akwai ciyaman na kasuwa akwai uban kasuwa to duk mutumin da ya zo a ba shi shago a kasuwa to dama akwai malamai da aka ware na kasuwanni za su yi intabiyu ɗinsa. in aka gwada shi aka ga ya kware sai a bashi aka bai iya ba to dama musamman akwai makarantar koyon kasuwanci sai a koya mishi sannan sai ya fara to amma za ga da wanda zai jagoranci shugabancin kasuwan da wane ne duka ma kuwa ma ya san harkan a addinance kawai dai harkan kuɗi ake yi babu buƙatuwa dangane da sai an san yaya Allah yake wanda hakan ko ba daidai bane kamar da yanzu dan kojiyo yake faɗa a nan wa huwa bid'atul muharrama wanda kuwa yin hakan bid'a ce haramtacciya ijma'an yace ijma'in malamai fa kar wani yazo ya ce ra'ayin dan hodiyo ne kawai a'a ijma'in malamai tun sahabbai tun tabi'ai tun tabi'u tabi'un su mani shafi'i abu hanifa ba a samu wanda ya saba daga wannan ba ijma'i ne gaba daya cewa haramun ne bid'a ce mutumin da bai san komai dangane da kasuwanci ba a kyale shi yaje yana hadaka nan kasuwanci nashi wannan fa nashi ne zai yi an ce haramun ne ina kuma kai ka ɗauko jahili ka ce ya gudanar maka wa fil ya zo cikin littafin al madkhal na ibn al hajj wa kana umar radiyallahu anhu kuma ya kasance sayyidina umar Allah ya ƙara masa yadda ya yana duka bidirrati da dorina kowa san zafin sai ina Umar to kuma gashi shine khalifa shugaban kasa shugaban jagoran al'umma duka yake biddin rafi da dorina man ya ta'afa zalik ga duk wanda yake mu'amalan kasuwanci irin wannan kasuwa kasuwa yake zagayawa sai ina umar yana bi sai ya zo shagon ka sai ya fara maka wasu tambayoyi akan al'amarin kasuwanci ya ji baka iya ba dukan ka zai fara zane ka da dorina kore ka sai ka je ka koyi yadda ake kasuwanci ko ya zo maka da tamba ko kuma ya zo maka a sigan ya zo sayan kaya ne ya zo maka da gwada ka je gwada ka a mu'amalan da haramun ne sai ka karɓe shi a haka to ya gane jahili ne kai dangane da al'amarin to bulala zai yi maka in ka ce ai ka sani sai ce to ka sani ka take nan ma bulala sai na kuma zai haka suka tsaftace al'amura da haka sai zama sun tsayu ne don a gyara al'umma su ma al'umma sun tsayu ne da nufin gyara to wannan ne zai sake fito maka da wancan kissa na sai na Umar din ai da wata mata da ƴarta suke sai da nono matar take so ta ɗebo ruwa mu zuba ta ce Umar ya hana sai ta ta baya ganin mu kaga kissa yana nuna maka ashe na Umar yana sintiri cikin kasuwanni yana ran gadi yana bibiya ya ga yaya ake kasuwancin ana gwada su a addinance ko a yaya amma yau duk ba wannan ba da haka hankalin talakawan ba a nan ba hankalin jagorori da shugabannin ma ba a nan ba to irin haramtattun waɗannan abubuwa da suke faruwa a kasuwanci wanda kuma ummul aba'is na abubuwan da suka jawo haka shine jahiltan sanin hukunce-hukuncen kasuwanci din sai ya zama da su talakawa da shugabannin don hankalinsu baya ne to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane gari inda Allah ya fi ki a garin shine kasuwan garin kowane gari inda Allah ya fi so da ƙauna a garin shine masallaci yanzu wancan ka duba ana tsaftacewa annabi yana wannan magana to balle mu a yanzu ba dole kasuwannin su rika ci da gobara ba in sun ci da gobaran kuma sai ka ba su ankara eh dama an sa min ido dama ina da makiya dama wane ya sayi jam ya sayi fatalwa wane ya sayi kaza eh, shugabanni kuma sai zai zo a fara magana to a kula dai dama ko dai watan lantarki ne ya kama ko kaza kowa ba damuwan shi akan matsalan da ya faru daga gare shi ne ja wannan bala'in ba jiya muke kawo kissan nan na Muhammad ibn Sirin da yake cewa ya aibanta wani mutum da talauci Allah talauta shi yace yazo ya auna duk wata musiba in ta same shi ya tunani ta ga wani zunubin ya aikata to duk ba a tunanin wannan to shi jahilci ita ce uwar duk wani barna duk wani barna in ka ga ya faru a duniya to jahilci ita ce uwa dan ita jahilci ba a zuwa mata makaranta to duk kwaba akan yake to yake cewa wa fil madkhal ya zo mun karanta wannan zalika wa huwa jahilun duk wanda yake jahili ne bai san harkan kasuwanci sai na Umar zanin shi yake da bulala ta'aziri kenan ba haddi bane wa min zalik na daga cikin waɗannan bidi'o'i tawkilul jahili fil bai'i wakilta jahili a kasuwanci kenan kai baka san babin kasuwanci ba ka je ka ce za ka yi kasuwanci ka yi bid'a kai haramu kaga wannan maganan da dan fodu yake yi ba maganan a yi a wuce shi bane sai ka rika yi wa kanka tambayoyi kana kasuwanci kana siyar da gidanka an yi magana ka ce ba mu cewa ba mu cin kaza to baka san harkan kasuwanci za ka yi fada da baka sani ba jahilci kuma yana kai mutum ya fada ga abin da bai sani ba don haka zama jahili ba uzuri ba ne dole ka je ka nemi ilimi a ko'ina shi sa za ka magabata a kasuwanci kawai sai a mishi babi babin kasuwanci kawai ai yana cikin littafin mawardi adabu duniya wa dini da kanshi yake ba da kissa yake cewa ya zauna ne ya ɗauki babin kasuwanci ya ga yadda mutane suke kwaba a harkan kasuwanci sai rubuta littafi musamman akan al'amarin kasuwanci yace duk wani babi da ake bukata a kasuwanci sai da ya rubuta ba ya gama komai a littafi dan a wayi bari littafin ya fito duk abin da kake nema na kasuwanci to an gama ana yace sai da ya share lokaci mai tsawo yana wannan aiki ya gama ana kokarin bugawa ko kuma ya aji dan dama bai yadda a bayyana littattafan shi bai ce sai bayan rayuwar shi to shine ya a masallaci yana darasi sai ɗalibi ya ɗaga akwai makalla yana da tambaya tambayan akan kasuwanci sai mishi tambaya a babin da ma bai zo a littafin ba kuma bai taɓa cin karo da babin ba duk karance karancen shi ya ce wa ɗalibin ka yi haƙuri ban san abu a kawunan ba zan je in sake bincike shine da ya zo ya littafin nan kar a fitar a ban ni komai ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila anan ya gama sarawa ya ce lalle abin da Allah ba mu ɗan kaɗan ne a ilimi to za ga yanzu kasuwanci kullum ana sake samun sabin babuka ne don abubuwan suna zama a zamanance yanzu a hankali komai yana canzuwa yana canzuwa to kaga ashe abu ne wanda kullum yana bukatan sai ka rika objectin na ilimin ka kenan ba za ka ce ka gama risala ka gama ashimawi ka gama bulugul maram ka gama riyadu sal abubuwan sai kaga akwai kasuwancin da ya bayyana zamanin can ba a yi ba don ka ba littafi a kai to kaga ashe bukai bukatan sai ka harka bibiyan fatawan litina da'ima malaman lidina na su'udiyya kullum suna amsa fatoyin zamanin da ake ciki fatawa kaza fatawa kaza kaga ashe ilimi ka yi ta yi kawai da ka mutu shine ka yi sallama amma ba a gama ilimi min al-mahadi ila lahadi ne daga zanin goyo zuwa ranar mutuwa to don haka kai baka san komai a harkar kasuwanci ba to kar ma ka fara kasuwa amma ga abin da mu sani ba kenan shi kawai ya ga ya fara kasuwanci ya harkar kasuwanci yake me haram me halal ba ruwan shi kawai a tsunduma kasuwanci na'am eh a dama haka ne Eh. kwarai eh. Eh. kuma hakan bai halatta ba kwarai a ƙashi ne rashin sanin yanzu matsalolin fa malam ibrahim gomari fa allah jikan shi da yake tafsiri a garin nan za ta matsalolin babu inda ake da kwaba kaman kasuwanni sai sa darasi musamman babin kasuwanci sai a ɗauko bulugul maram kitabul buyu kaza litattafan babin kasuwanci musamman ya bude darasin a masallacin jibu na bakin kasuwa kaga kusa da kasuwa kenan kaga akan kasuwanci kana kasuwa kana ji in ma yaya to an hutar da kai fito ka shigo masallacin ka koya amma majalisin ai bai ɗauki lokaci bai watsi ba mai zuwa ma 'yan kasuwan ya buɗe darasin a masallacin kusa da kasuwan don a zo ana yi a koyi yadda ake kasuwancin kwanaki kaɗan wa akwai wanda yake zuwa duk an watsi ba a zuwa don suna ga kamar yanzu an zo ne a yi faɗa da su da haka za ka ga in kai wa'azi a kan kasuwanci ma ya taɓa kasuwancin wani shikenan ya kulla gaba da kai zai ce wane ya yi wa'azi kan mu da mu yake da haka ba wai zai zo ya tambaya abin da aka faɗa haka ne ya gyara ba a'a zai zo ne ma da burin yi faɗa ai an yi kaza ɗin gaba daya kan shi ne haka abin da yake ta faruwa yanzu to yana daga cikin matsalan ka wakilta jahili akan yi maka kasuwanci wannan jahili ya shafi ka ɗauki dukiyanka ka bashi ya je juya muku ya tafi ka ɗauki dukiyanka ka kai wani kamfani ba san komai akan harkar kasuwanci don haka zaka daga cikin dokokin kamfanin akwai cin riba da haram kuma ka je ka ɗauki dukiyanka ka sa a ciki a matsayin hannun jari kaga duk haramun din da kamfani take ta'ammuli da shi kai ma kana yi kamfanin da zaka tura hannun jari ka bincika me da me ake sayarwa me ake supply a ciki me ake production a ciki me ake kaza duk ba a bincike don to haka in zai samu kuɗi to ya zai kawai ba matsala haka ake ta tunani da ka duk abin da ka yi shi a jahilce ba uzuri ba ne ba uzuri a nan a jahilce don in kana da jahilci to Allah bai aiko waɗanda za su koya maka ba Allah aiko sai ka je koya yanzu ma da Allah hutar da mu in ba ka ka zo zamanin arrufula ba matsala ɗaya ka gagara samun matsala a kai sai ka bar garin ka kayi tafiyan kilomita dubu wani ma ba ka da abun hawa ka zai tashi ta tafiya ka karanta tarihin magabatan ka ga wani ya fi tsarin jini don neman ilimi fi tsarin jini haka yazo cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdulbar haka yazo cikin littattafai da dama ka ga yadda magabatan suka sha wahala ba hadisi bana cikin bukhari wani ya auri mace ana cikin hidiman biki wata zo ta ce da kai da amaryan da kake aura yau na shayar da ku nono yace ne din ta ce kwarai kuwa a wurin ya yi tattaki daga garinsu da ƙafa ya kai sati na tafiya zuwa har madina wurin annabi ya rasulullah ga abin da ya fani ana biki wata zo ta ta shayar da ma annabi ya ce kai fa kada kai da ta fara kan magana ya kare ba aure to kaga sai can zai je tambaya sai ga mutum akan hadisi ɗaya ya bar garinsa ba inda za a samu matsalan sai wuri ɗaya amma ga Allah hutar da mu kana arewa ɗinnan ba inda za ka taso ba malami in yankin da kake babu tsakaninka da inda za ka samu malamin kusa ne amma ba za a iya yi ba a kusan ba a yi ba za ka iya tashi daga ƙasanka ka tafi china ka je sayan kaya za ka iya tashi daga nan ka tafi Kano ka je tsayin kaya ka je Gombe ka je tsayin kaya ka je Onitsha ka je Lagos ka je Wukari ka je ina duk ka je tsayin kaya fa amma malami a garin kaukata zuwa ka tambaye shi yaya hukuncin kasuwanci kaza da nake yi ba in an yi magana ce sai a hankali to wannan wani uzuri zaka faɗa wa Allah ranar kiyama yake cewa to wakilta jahili akan kasuwanci wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya da ijma'in malamai li'annahu la ya'rifu ma yajuzu wa ma yumna domin jahili da ka wakilta la ya'rif bai san komai ba ma duzu dangane da abubuwan da suka halatta wa ma yumna da abin da aka hana na kasuwanci duk bai sani ba to kaga shi zai je ta kwaba fa duk abin da za a samu kuɗi shi zai je yayi wala yajuzu tahawun baya halatta a yi sake bi hududillahi da dokokin Allah wa shara'ihi da shari'o'insa baya halatta a yi haka haka wanda zaka wakilta shi wakili akan dukiyanka zaka dauke shi manaja zaka dauke shi kaza ka tabbatar mai amana ne kuma ka rika yi kana sa ido kana bincike yaya abubuwan kar sai ran da yazo jika ma aiki ka dauke shi ne direba yana ja maka mota ya je ya kaza ya kaza ka nuna mishi kaza ba ka sa ido don sai ka ji an kama shi wani aka kama sai ka je kana fara sai a ce an kama shi ya dauko wiwi a mota ya dauko kaza Ka ga irin wakilcin kenan baka bincika ba amma me yake nufi da jahili in ka mai ilimi ga tsoron Allah to sani da tsoron Allah zai hana shi abin da ba daidai ba yake ta wasi sharhil mufida ya zo cikin littafin sharhil mufida wa yajibu kuma ya zama wajibi ala kulli akan dukkanin man qadara ala takallum wanda ya samu iko yake da daman yin magana fi azlihi akan a tuge wannan wakilin fi zalika a wannan harkan kasuwanci an ya takallam wajibi yi magana kenan wani ne kaga